من كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة بكات قلوب المرام من أدلة الأحكام بكات الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وأن يا رسول الله أن كاهرة هجرانا بشكرا لذي تقص تهنسن shekaru 584 da suka shige rahimahullahu ta'ala wannan darasi yana karantar da mu hukunci da kuma tsarin sahu a sallah za mu ci gaba daga kan hadisi na 439 insha Allah وعن أنس رضي الله عنه أنكر له حديثي لدى أنس الله يشعر متير أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي رسوا صفوفكم وهذا صفوفكم رسوا صفوفكم وهذا صفوفكم wa qaribu bainaha kuma ku kusantar da tsakaninsu ku kusantar da tsakanin sahu kada a samu tazara mai yawa tazara mai faɗi a tsakanin sahu da sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kusantar da tsakanin sahu da sahu wa hazu bil a'nabi kuma ku saita wuyanku أبو داود الإمام أبو داود يروي حديث من كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف حديث من هذا داري ستين بقل والنسائي لكما الإمام النسائي ينعى سنن صغرى كتاب الإمامة أحط الإمام على رفع الصفوف والمقاربة بينها حديث من هذا داري وصححه ابن هبان kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisi yana kitabu salati babu fardi mutaba'atul imam hadisi na 2166 a lafazin da ibn hibban ya inganta ba shi ne ibn hajjar ya kawo a littafin gudun marami ba lafazin da ya zo cikin sahihu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rusu sukufakum ku haɗa sahunku wa qaribu bainaha kuma ku kusantar da tsakanin sahun wa hazu bil aktafi kuma ku saita kafadunku ku yi saitin kafadunku wannan lafazi shine wanda Ibn hibban ya inganta a littafinsa hadisi na 2166 kuma wannan lafazin shi ne ma ya fi dacewa domin saitin wuya abu ne mai wahala a yi saikin wuya a saita wuya a sahun sallah abu ne mai wahala amma a yi saikin kafada abu ne wanda ke da sauki da ma'ana mu haɗa kafada mu haɗa kafadun juna a yi saikin kafadu wannan shi ne lafazin da ya zo cikin sahihu ibn hibban hazu bil aktasi maimakon hazu bil a'naki ku yi saikin wuyanku ne saikin wuya abu ne mai wahala tun da wani yana da kawo wani kuma da ke ne kuma abu ne mai wuya a ce an haɗa wuya da wuya amma ka faɗa fa ana iya haɗa tsakaninsu amma duk malaman hadisi an samu ƙari cikin riwaya su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ladi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take hannunsa inni la'ara shaytana yadkhulu min khalali saffi ka annaha al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ina ganin shekan yana shiga tsakankanin sahu a siffa wato ta yaron tunkiya karamin rago akwai hadisin albara ibn azib yana kama da wannan hadisin na anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsimu sufufaku ku tsayar da sahunku la ya takallada kuma shayatin kada shaidanu su rika ratsa tsakaninku ka auladin hadafi kamar yaran tumakai su kansu larabawa waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san abin da ake kira alhazafu ba don haka suka ce ya rasulallah wa ma auladul hazafi me ake nufi da yaran alhazar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'anun sudun jurdun wasu tumakai ne bakake sannan marasa gashi ta kunu bi arbil yaman ana samun su a kasar yaman wato babu irin waɗannan tumakan a ƙasar makka don haka yasa yankin alhijaz don haka ne da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ma san sunan alhazar ɗin ba حديث لنا المصنف من ابن ابي شيبه كتاب الصلاه ابواب صفه الصلاه حديث ندبو كتب تاريخ حدود 36 ده كما المستدرك امام الحاكم حديث ندبو كتب 38 الامام الخطابي الكتاب معالم سنن شرح سنن ابي داود جزء من فرق الشافعي 180 يقول الحظف غنم صغار سود alhazab wasu awakai ne ƙanana awakai ne da ba su girma ƙanana su dumbakai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa yuqalu innaha aktsaru ma takunu bil yaman wurin da aka fi samun irin waɗannan awakai shine kasar yaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantse ya ce wallahi ya ga shekan yana ratsa tsakanin sahu da sahu a siffa ta irin waɗannan ƙananan ƙananan awakai don haka kalmar da ta zo cikin hadisin nan tana daga cikin kalmomi da suke babu ma'anar abin da ake nufi da haɗa sau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rusu su su ku haɗa sahun sai mu koma ga ma'anar kalma ta rusu wato kalma ta arrasu al'imamun kasuwabi yana cewa ma'anar rusu su kufa shine bumu ba'daha ila ku haɗa tsakanin sahu da sahu rasul bina kamar yadda ake cewa a manna gini da wani gini don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da kalmar a suratul safi aya ta hudu inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun Ka ka'annahum bunyanun marsul kamar gini ne wanda sassansa suke manne da sassa kamar gini ne wanda sashinsa yake manne da sashi yake haɗe da sashi to idan ku annabi ya yi amfani da wannan kalma rusu sufufaku ku haɗa sahunku yana nufin ku manna tsakanin sahun domin ma'anar kalmar rasu shine al'irzaku a manna tsakanin abu guda da wani shi ake nufi da rasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da daya haka ba yace wa qaribu bainaka ku kusantar da tsakanin sahu kaga ya faɗi abubuwa guda biyu na farko yace ku manna sahunku na biyu yace ku kusantar da tsakanin sahu da sahu kusantar da tsakanin sahu da sahu al-imam al-fatabi yace baina sufufi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine tsakanin sahu da wani sahu kar a samu tazara bi haitu la ya sa baina safain safun akhar ta yanda ma za a iya tsai da wani sahu a tsakanin wannan da wancan don haka sahu ana son ya zama kusa wannan dalili shi yasa malaman fikihu suke cewa sahun sallar jana'iza bai kamata a samu tazara tsakanin ba saboda abin da ya sa annabi ya umarni da a matsa wato a kusantar da tsakanin sahu da sahu kusantar da tsakanin sahu da sahu nan kamar na sallah saboda akwai ruku'u sallar da na'iza kuma babu ruku'u don haka aiki da wannan umarni shine mafi dacewa a littafin aunin ma'abu shi ma sharhin sunan abi dawud da jizu na biyu shafi na 259 annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya yi wa hazu bil a'naki ku saita wuyanku ma'anarsa ij'alu ba'daha fi muhazati ba'din ku saka wuyanku wato suna saikin juna kada a samu wani wuyansa yayi baya wani wuyansa yayi gaba amma idan muka ɗauko lafazin ibn hibban lafazin al ibn hibban wa hazu bil aktafi ku saita kafadunku idan aka tsaya sahun sallah sai wani ya zama kafaɗarsa ta bauɗe ta kauce ba ta haɗu da kafadar daya kaga nan ya saba ainihin lafazin da ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe a tsohon sallah kamata ya a ce kafadun suna haɗu wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban abin da hadisin ne yake karantar da mu shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam game da hada sahu tunda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam hada sahu ya zama wajibi kuma ba wannan hadisin kadai ba kamar yadda ibn hajar ya kawo shi da farko saboda ya tabbatar da hukuncin sahu hukuncin sahu wajibi ne dalili saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni kuma akwai dalilai da yawa cikin hadisai masu dama akwai hadisin anas bin malik annan nabi sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sawu sufufakum ku daidaita sahunku nan ma umarni ne ya ce fa inna taswiyata saffi min tamami salati saboda daidaita sahu yana daga alamar cikan sallah yana daga alamar cikan sallah hadisin ya fi wannan hadisin da ibn hajjar ya kawo shi a littafin bulugul Mara ya fi shi domin wannan hadisin mutafakun alai yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim a riwaya ta al-imam al-bukhari hadisin 723 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sawu sufufaku fa in mataswiyata sufufi min iqamati salat maimakon min tamami salati wannan riwaya mutafakun alaiha min iqamati salati riwaya ta al'umma imam al-bukhari daidaita sahu yana daga alamar tsayuwar sallah wancan riwaya ba daidaita sahu yana daga alamar cikan sallah kaga an samu umarnin annabi a nan ma kuma akwai hadisin uku batu bin amri shine abu mas'udin al-ansari yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yamsahu manakibana yana shafa kafadun mu fi salati a sallah yana shafa kafadun mu a sallah wannan shi yake tabbatar da lafazin hazu bil aktafi shine mafi dacewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa ya shafa wuyansu yana shafa kafadunsu yana shafa ya daɗa daidaita kafada da kafada wa ya yana cewa istawu ku daidaitu wala takhtalifu kada ku saba fa takhtalifa qulubukum sai zukatun ku saba sannan sai ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana su ne masu hankali balagaggu ulul ahlam sune albaliguna wannuha sune al'uqala waɗanda za su biyo bayana sune baligai masu hankali summa allazina yalunahum sannan waɗanda suke bayan waɗannan waɗanda suke bin waɗannan Sun summa allazina yalunahum sannan waɗanda suke bin waɗannan hadisin uqbah bin amrin yana sahih muslim hadisi na 432 wanda akan haka al-imam nawawi yana sharhin hadisin sharh sahih muslim a juzu ina hudu shafi na 155 ya ce ma'anahu al'ukala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi waɗanda za su biyo bayansa wato waɗanda za su shigo sahun farko su kasance baligai kuma masu hankali sai yace fi hadal hadis wannan hadisin muna samun fahimta takdimul afdali fal afdali ila al-imam wanda ya fi dacewa ya zo bayan liman ne wanda ya fi daraja sannan wanda ya fi bayansa domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana su zama baligai masu hankali sannan waɗanda suke bin bayansu ta wajen yawan shekaru da kuma yawan hankali yawan hankali karkashin sa aka samu ilimi don haka al-imam eh, nawawi ya ce annahu rubba ba al-imam ila istikhlal tana yiwa liman yana buƙatar ya jawo wani <clears throat> ya ci gaba da sallah zai fita fa yakunu huwa aula dama a bayansa akwai waɗanda suka fi dacewa da ya jawo shi kenan za a dace wali annahu yatafattanu li tanbihi al-imam ala sahwi abinda yasa ake son waɗanda za su biyo bayan liman su zama baligai masu hankali masu ilimi saboda su za su faɗakar da liman idan ya samu rafkannuwa lima la ya tafassalu lahu ghayruhu wanda in ba baligai ba in ba masu hankali ba in ba masu ilimi ba babu waɗanda za su iya tada liman idan yayi kuskure wani yadbitu sifata salati abin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace baligai masu hankali da ilimi su biyo bayansa, saboda za su koyi yanda yake sallah wa yahfazuha wa yanquluha wa yu'allimuha an-nas su za su haddace yadda annabi ke sallah su karantar da mutane وليقتدي بأفعالهم waɗanda ke bayansu su yi koyi da abin da suka aikata amma idan aka sa yara a sahun gaba fa tana yi wa liman ya yi sujuda shi kuma yaro sai ya ruku to kaga na baya can zai koyi da yaro maimakon koyi da liman don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kamata waɗanda za su biyo bayansa su zama baligai masu hankali al-imam an-nawawi yace wala yaqtasu hadha at bi salati ba wai sallah kawai ba ne bal a suna an yuqaddama ahlul fadl fi kulli majma'in ila imam duk wani taro wanda za a yi wadanda za su zo kusa da shugaba su ne ainihin manyan mutane wannan ne sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kabirin majlis ka majalisul ilmi da wajen karatu ne al'imamun nawawi ya ce ko da wajen karatu ne waɗanda za su zo kusa da malami su ne waɗanda suka zama masu hankali baligai waɗanda suke da eh, basira ke ce wa nahu hawa ya kunu nasu fi ha alama ne fil ilmi wa dini wal akali wa sharafi wa sunni wal kafa kuma akwai hadisai da yawa wal ahadisu sahiha muta'abidatun ala zalika hadisai da dama suna tabbatar da wannan shine tsarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi taswiyar sufufi wa'kina al-imamu biha wannan yana nuna cewa ba daidai bane ya zamanta waɗanda ke sahun farko yara ne ba daidai bane ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saɓa ma ainihin ma yanda sahabbai suke sallah a masallaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya fi dacewa su zo bayan imam su ne baligai masu hankali amma idan ba su zo ba sai yaran suka riga su zuwa Bilbar, a littafin fatawarsa mutallar na goma sha biyu shafin dari uku da cikin da tara ita idan ya zama waɗanda ake fatan su zo bayan imam ba su ne suka zo ba yara ne suka fara zuwa sai a kyale dalili saboda ba a taɓa samu ranar da manzon Allah ya kori yara a sahun ba na'am zamanin sahabbai ba su ma yi irin wannan sake din ba bari har a samu yara sun zo sahun farko a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu ba saboda me bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce liyadni minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda ya dacewa su biyo bayana su ne masu hankali ba ligai tunda sahabbai sun ji ba su wasa da wannan saboda haka ba a ma taɓa samun lokacin da yara suka taru a sahun farko a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma idan yaran suka riga bilba zai ce to kamata ya kyale su to da a ce yara za su shigo sahun farko sai liman ya fitar da su bai saba ma sunnar manzon Allah ba yara su zo sahun farko liman ya fitar da su ba laifi ne. ba ma liman ba da yara za su zo sahun farko sai wani ya fitar da su ba ma liman din ba wani ya fitar da yaron ya shiga sahun shi ma zai saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dalili akwai hadisin qais bin abbad qais bin abbad yace bainama ana bil madina wata rana na tafi madina fil masjid a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fi a sahun gaba qa'imun usalli na shiga sahun gaba ina cikin sallah tare da imam ne ya rajulun min khalfi sai ga wani mutum ya fi goni ta bayana yace jabzatan wannan fisgan da ya min fa hali ya matsa da ni wa kama makami kuma ya tsaya a wurin da da nake tsaye kala sai ya ce fa wallahi ma a kalfi falaki ya ce wallahi ban ma hankalci sallan nan ba har aka gama hankali na a tashe yake da to an yi sallan sa ba ya cikin sallan falon man sarrafa lokacin da aka yi sallama in duba fa iza huwa sai ga ubay bin ka'ab sahabin annabi muhammad ubay bin ka'ab shine a cikin fizge ne ya cire ni daga sahu ina juyawa muna hada idanu sai ce ya fata ya kai saurayi la ya su'uka Allah kada da Allah ya hukunta ya ɓata maka rai kamar ya shi hakuri ke ya kai saurayi kada abinda Allah ya hukunta ya bata maka rai inna hadha ahadun nabiyyi ilaina abinda nayi dinnan shine alƙawarin da muka yi wa annabi Muhammad anna liyahu mu ne zamu biyo bayansa. kuma kowa ya san ubayyu ka'ab malami ne a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun masa al-qibla sannan sai ya juya ya kalli al bayan ya juyo baya ne ya kalli wannan ya bashi amsa sai ya juya ya kalli alkibla sai ya ce halaka ahlul aqdi shugabanni dai sun halaka ya faɗa salatun sau uku yana faɗa ya ce wa rabbin ka'aba ina rantsuwa da mahalicin ka'aba shugabanni sun halaka sun makala sai ya ce wallahi ma alaihim asa ni ku ba ga shugabannin ma nake takaici ba walakin asa alama a ballo ina takaici ne ga waɗanda shugabannin suka bata to da yake ba kallo na yake ba ya faɗi wannan magana na san ba da yake ba amma duk da haka sai da yake sahabi ne sai ya maso ya ce man ta'ani bi haza wa kake nihi da wannan magana taka kala sai ya ce al'umara shugabanni su ne ke kullawa su warware ba su nake takaici ba waɗanda suka ɓatar nake takaicinsu ka duba wannan magana da yake wai fa saboda an kyale jahili a sahun farko tunda ba yaro bane Allah ya mu gaya to bare yanzu bare yanzu wanda mutane da dama saboda rashin kulawa da sallah za su tura yara masallaci ku je sallah to haka ake sallah ka tura yaro karami masallaci ya zo sallah wani masallacin gwamma kayi a kasuwa akan kai sallah a wurin saboda shi yaro ba hankali gare shi ba kuma ita sallah nutsuwa tana daga cikin sharuɗan karɓanta yara su zo masallaci su ta ihu don haka imam maliki ke cewa ko yaron ma za ka zo da shi masallaci ta ya shekara bakwai kafin ka zo da shi kuma in kana son zuwa da yaro masallaci a sunnar manzon Allah ba zuwa za ka yi ka sake yaron ba kamata yayi yaron na tare da kai nan ma kuma sai yayi wasu idan da a ce yara suna zuwa masallacin annabi muhammad wallahi da masallacin nan manya ba samu wurin shiga don haka kamata ya yi koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan hadisi ya yi bayani hadisin yana sahihu muslim yana sahihu muslim yana imam ahmad ga labarin ubay bin ka'ab abinda ya aikata na cire wani mutum daga sahu saboda wannan mutumin ba malami bane wato bai da karatu hadisin yana musnadul imam ahmad sahih ibn kuzaima sahih ibn hibban al-mustadrak al-imam al-hakim da sunan an-nasa'i al-mujtaba kitab al-imama man yalil imam thumma alladhi yalihi labarin ubay bin ka'ab din ya tabbata yana sahih sunan an-nasa'i hadisin 808 labarin ya tabbata fa amma bin baz yace idan har masu karatu ba su riga zuwa ba waɗanda ba su da karatu suka fara shiga sahun farko ko yara suka fara shiga sahun farko sai a kyale su sai a kyale su saboda laifin ka ne me yasa baka zo da su ba inda ka zo da wuri sai ka shiga sannan irin wancan abin da ubay bin ka'ab ya aikata na gyara zamani ne da ya dace da shi zamani ne wanda ya dace da shi a yanzu in kai wannan ba mamaki sai faɗa ya kauye ka ja babban mutum ka fi da shi sabo bare kuma ka ce mai jahili ka ga rigima ta kawai Allah ya samu gani akwai hadisin annu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annu'man bin bashir yace manzo Allah ya kasance yusawwi sufufana yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqida kamar kifiya yadda ake daidaita kifiya lokacin da ake ferewa hatta ra'a anna qad aqalna anhu sai ya ga cewa mun hankalci abin da yake yi sun makara da yawan wata rana wato sannan ya fara sallah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida kama ya tsaya wurin sallarsa hatta kada ya kabbir sai da ya kusa ya fara kabbara fara'a rajulan badiyan fadurahu badiyan faduruhu min asfafi ya ga wani mutum kirjinsa ya fito daga sahu irjinsa ya fito daga sahu kaga ya dada tabbatar mana abin da manzon Allah yake daidaitawa shine kafada domin idan kafada ta yi saiki kirjin wani ba zai fito gaba ba shi wannan kirjinsa ya fito gaba faƙada sai ya ibadallah ya ku bayan Allah latusawwun na lallai ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko ko lalle ne Allah zai saba tsakanin fuskokinku. a wata riwaya la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah azza wa jalla bayna wujuhikum la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah bayna wujuhikum ko ko la tuqimunna sufufakum duk sun tabbata duk suna cikin ah, sahihul bukhari da kuma sahihul muslim al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na 57 tace qawluhu yusawwi sufufana annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahummu ka annama yusawwi bi halqida alqidahu hiya khashabu siham hiya khashabu siham ite da ake ferewa ayi tun hina tunhat wa tubra akan kare a fere ayi kifiya yace yubalik fi taswiyatiha abinda wannan sahabi yake nufi annu'man bin bashir shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsanantawa wajen daidaita sahun hatta tasira ka annama yuqawwimu bi hasiha da shiddati istiwa'iha wa a wa i'tidaliha saboda tsananin daidaituwar sahu in ka duba sai kaga kamar kifiya ne yadda wani bai san wani tsawo wato kamar manzon Allah ya daidaita yadda ka san ake daidaita kifiyoyi wato sahu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin kallo ne kamar da annoman bin bashir yake fada akwai hadisin albara bin azib kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ya takallalu saffa min nahiyatin ila nahiya manzon Allah yakan ratsa sahu daga gefe da gefe ta gefe da gefe nan gefen ya ratsa ya biyo ya koma ya ratso ya dawo ya koma ya ratsa haka yake yana ratsa sahu ta gefe da gefe hadisin albara'u bin aiki wa ya yaqulu yana cewa la takhtalifu kada ku saba wa takhtalifu qulubukum zukatun ku za su saba kada ku saba dan ku zukatun ku za su saba yana cewa manzo Allah yana bin sahu sahu yana dubawa yamsahu sudurana wa manakibana yana shafa kirjin mu da kafadun mu ya shafa kirjin wannan yi baya kafadan wannan kai koyi dan yi gaba duba yadda manzon Allah ya isar da amana na manzanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati a sharhin hadisin aunul ma'bud juz'i na da 257 wato yadkhulu bainakum annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shiga tsakanin sahabbai yana cewa la takhtalifu kada ku saba بالتقدم والتأخر في الصفوف kar wani yayi gaba wani yayi baya a tsayuwar sahun sallah tsayuwar sahun sallah hadisin yana da kyau kamar yadda al-Imam ya faɗa a littafin al-Majmu' mujallal 464 don haka al-Imam Nawawi yace wa mazhabul jumhur mazhaba ta akasarin malamai ita ce babu laifi jawazul kalami ba'da iqamati salati qabla al babu laifi don an yi magana bayan an gama tada iqama sai aka yi magana kafin a fara sallah sai ce lakin al-aula tarkuhu illa li haja sai dai abin da yafi dacewa a bar magana din in ba ta larura ba in ba ta zama dole ba maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake anan ta larura in ba da larura ba bayan iqama sai sallah kawai bayan ikama sai sallah amma idan akwai larura fa ana iya magana bayan ikama kafin a tada sallah kuma ba za a sake wannan ikama din ba hadisin yana sahihu ibn kuzaima hadisin na 1551 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisin na 663 a nan akwai kuskuren da jama'a da yawa suke mutane sun dauka wannan umarni dole ne a koda yake a yi shi wajibin shine tsayuwar sallah din daidaita sahu shine wajibi amma maganar liman ku daidaita sahu ba wajibi bane abinda ibnu usaymin ya fada a littafin liqa'ul babil maktub yace lakin lawin tafata da dai liman zai waiga wa wajada safa mustaqiman mutarassan da liman zai za a yi iqama sai ga sahu yayi daidai sahu yi daidai wannan su mutasawuna fi amakinihim mutane sun daidai daidaita a wuraren tsayuwarsu ba zahir annahu la kudu lahum istawu ba daidai ba ne liman ya ce ku daidaitu saboda su riga sun daidaitu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu su sun don su su ne idan ya zama dama sun riga sun daidaitu su ba ma'anar ka cewa mutane su daidaitu ya annahu kad amrun kad hasala da saboda ya riga ya samu abinda kake cewa ayi an riga an yi to me na faɗanka illa an yuri da usbutu ala zalika sai dai in yana nufin to sahu yayi kyau ku tabbata akan wannan tsari har dai a gama sallah hadhihi هذه laha ma'naha laysa kalimat كلمات تقام هكذا بلا فائدة haka limai na ya ce saboda ba daidaitu ba ne idan an daidaitu ba ba ma'anar yanzu ya ce wa mutane su daidaitu wannan shine abin da ya kamata mu gane don akwai wanda idan liman ya fara sallah bayan ikama liman kawai ya kabbara bai ce istau ba ku daidaitu to sai a ce wannan ya saba ma Allah kalma ce da take bin ma'anarta me yasa aka ce ku daidaito saboda ba su daidaitun ba idan sun daidaitu me ma'anar ka ce su daidaita so daga sun daidaita kuma gaskiya wannan abu ne muhimmi Allah ya samu gani akwai al'amura guda biyu da ya kamata mu gane game da wannan hadisi na farko wannan hadisin da muka karanta yana tabbatar da cewa daidaita sahu wajibi daidaita sahu a sallah wajibi rusu sufufakum ku haɗa sahu umarni annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka haɗa sahu wajibi ma wannan ita ce fahimtar al Buhari al-Bukhari kamar yanda yayi babi babu ismi man lam yutimma sufufa babin zunubin wanda bai cika sahu ba kafin ya kawo hadisi na 724 sannan ya ba da labarin bushayar bin yatar al-ansari an anas bin malik anas annahu kadiman madina ya taho madina fa qila lahu lokacin da anas bin malik ya taho madina wannan bayan rasuwar annabi kenan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ana zumali ya zo madina fa qila aka ce masa ma an karta minna منذ eh, a ahadta rasulallah lokacin da ka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanzu rayuwarmu a garin madina tun da ka ga rayuwa biyu din nan ka ga rayuwa da aka yi a garin madina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kaga rayuwar da muke a yanzu bayan wafati bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kaiya mata game da halayen mu don mu jara kaga mutanen sun yi hikima saboda Anas ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a gida guda kuma yana cikin sahabbansa ya bar madina na wani lokaci yanzu ya dawo mutanen gari suke cewa to da lokacin da annabi yake da rai da kuma yanzu me ya bambanta menene ya canza daga halayenmu qala sai yace ma an karfi shay'an babu abin da na kyamata game da halayenku a yanzu illa annakum la tuqimuna sufufa sai dai ba ku da sahu wannan shine abin da na kyamata kawai kaga sahu kenan ya daɗe da wargajewa tun zamanin sahabbai ma suna da rai aka daina bin tsarinsa Allah ya samu kula ibnu hajar fathul bari juz'i na biyu shafin 246 wa an yakuna al-bukhari akhadha al-wujuba min sigat al abin da yasa al-imam al-bukhari yake daidaita sahun sallah wajibi ne saboda la'akari da umarni da yazo lafazin umarni da yazo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum ku daidaita sahun umarni ne sannan ka koma ga ainihin hadisin nan umumu wanda ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wa min wurudil wa'id ala karfi sannan kuma ga riwayoyi da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yukhalifanna Allahu azza wa jalla baina wujuhikum idan kun ki daidaita sahu Allah zai raba tsakanin fuskokinku wato rashin kulawa da sahun sallah yana daga cikin dalilai da suke samar da sabani a tsakanin musulmi da musulmi ashe daidaita sahun sallah yana da falala yana da daraja ga musulmi bayan lada bayan bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana daidaita sahu to gari za a zauna lafiya daidaita sahun akwai albarkan da Allah subhanahu wata'ala ya saka masa idan an daidaita sahu za a zauna lafiya idan ko ba a daidaita sahu ba to Allah zai kawo sabani tsakanin musulmi to tunda an samu alwa'id ala tarkihi idan ba a daidaita sahu ba ga abin da zai biyo baya ashe daidaita sahu ya zama wajib farajaha inda hu bi hadhihi alqara'in anna inkara anas inna ma waqa'a ala tarki alwajib saboda haka imam al-bukhari a fahimtar sa da ya kawo labarin zuwan anas madina da irin abin da mutanen madina suka bukata wurin sa al-imam bukhari ya kafa hujja da waɗancan hadisai da bayanin anas akan cewa bi annas taswiyata wajiba daidaita sahun sallah wajibi ne fa salatu man khalafa wa lam yusawwi sahiha li ikhtilaf al jihatayn duk da haka ibn hajar yake dan ba a daidaita sahun ba fa tunda daidaita sahu wajibi ne in ba a daidaita ba fa sallah ta baci yace la sallah ba ta baci ba saboda ainihin sahun bai shafi ita kanta sallar ba ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min iqamati salati aw min tamami salati ya zo da lafuzza daban-daban daidaita sahu yana daga alamar sallah ta cika alamar sallah ta tsaye kaga baya nan cewa sharadi ne in ba daidaita sahun ba sallar ta baci ibn hajar yace kuma abinda zai nuna maka cewa rashin daidaita sahu baya bata sallah mutanen madina sun ce ma anas bin malik yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin rayuwa yadda take a zamanin sa yanzu kuma ka dawo garin nan ka ga yadda muke rayuwa me ka kyamata sai ce ban kyamaci komai ba sai dai ba kwa daidaita sabu abin da ya faɗa nan la tuqimuna salata <clears throat> ba kwa tsayar da sabu amma anas bai ce sallolin ku duk sun baci ba kaga yace ba kwa tsayi da sahu inda sallar ta baci da anas zai ce don haka ba kuma da sallar saboda ka da anas bai ce sallar ta baci ba ashe rashin daidaita sahun baya bata sallah wannan bayani da ibn hajar kuma gaskiya ne amma akwai malaman da suke ganin sallar ta baci kamar ibn hazmi da zama bilbutulan duk inda aka samu wasa wajen daidaita sahu sallar ta baci me dalili yake saboda zamanin sai na umar yana ma da sanda wanda yake rataye gwiwan mutum idan ya ki daidaitawa annahu daraba qadama abi usman an-nahdi akwai lokacin da ya bugi kafar usman abu usmanun nahabi li ikamati safi saboda daidaita sahu idan ko za a daki mutum saboda gyara sahu duka kaga ya gwada cewa an bar wajibi inda za a yi bugu to wajibi aka bari ba musahabi ba in musahabi ne da ya kai ga duka wanda shi ne bayanin ibnu hazm na'am haka ne zamanin sayyidina umar hakan ya faru hakan ya faru amma fahimtar na umar ba ta zama sunnar manzon Allah Allah ya samu gani fahimtar sahabi ba ta zama sunna idan sahabi ya yi fahimta wannan fahimtar tashi ba a cewa ta zama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam li jawazi annahuma kana eh, yaraya da ta'bir ala tarki sunna kamar bilal shi ma an samu labari yana bugu idan ba daidaita sahu ba sai na umar ya kan yi bugu idan ba daidaita sahu ba amma babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake wani dan ba daidaita sahu ba hadisan da muka karanta kamar annu'man bin bashir yana cewa manzon Allah ya kan tafi yana bin sahu sahu yana shafa kafadun mu da kirazan mu shafawa inda duka ne da ya fada manzon Allah yana shafawa wato yace gyara daidaita nan matsa gaba wannan shine to idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda rayuwarsa ita ce sunna bai yi dukan ba don sayyidina Umar yayi duka ko Bilal yayi ba a cewa wannan abin da suka aikata ya zama sunna ya zama wajibi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 alhamdulillah abu na biyu wanda ya kamata mu lura da shi game da wanda hadisi shine limamai ya kamata su tsaya ga ainihin lafazi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan za ka yi umarni jama'a su daidaita sahu ka ɗauko ainihin lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi kamar yadda ya zo cikin hadisin nan rusu sufufakum idan za ka yi wa mutane umarni su daidaita sahu sai ka yi amfani da wannan kalma rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'na kuma lafazan suna da yawa wanda yana da kyau mu kiyaye su idan dai zaka furta wata kalma ta umarni da jama'a su dai da ta sauka dauko ɗaya daga cikin waɗanda shi ya fi dacewa da yawa mutane sukan yi amfani da kalma ta hausa saboda jama'a ba su jin larabci ba laifi ba ne amma farko a gabatar da ainihin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sai a fassara lafazi na farko akwai ne hadisin anas wanda yake cewa akbala alaina rasulullah bi wajhihi hina qama ila salati qabla an yukabbira annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu kafin yayi kabbara kafin yayi kabbaran harama sai ya ce aqimu sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum wa tarasu ku tsayar da sahunku kuma ku haɗu shine wa tarasu ku tsayar da sahunku kuma ku haɗu kaga sai amfani da wannan kalma aqimu sufufakum wa tarasu hadisin muttafaqun alayhi yana sahihul bukhari yana sahihul muslim saboda haka anas yace fa kana ahaduna idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ku tsaye da sahunku kuma ku haɗu ku haɗu ɗin ana sai ce fakana ahaduna yaltiku man min kabahu bi min kabi sahibi sai mutum ya manna kafaɗarsa da kafaɗan na gefansa wa qadamahu bi qadami ya manna sawunsa da sawun na gefansa hadisin yana sahihu tarjih bayanin anas bin malik yadda sahabbai suke hada sahu sai mutum ya manna kafadarsa da kafadar na gefensa da sawunsa da sawun na gefensa saboda me saboda tabbatar da abin da annabi ya faɗa aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku wa tarasu ba tsayarwa kadai ba wa tarasu kuma ku hadu wa tarasu ku hadu don haka sahabbai sai su hadu sai su hada kafada da kuma sawu akwai labarin annu'man bin bashir wanda ya kama da haka shi ma ya yace akbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nas bi wajhihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutane sai yace aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku aqimu sufufakum aqimu sufufakum kaga ya faɗa sau uku Anas bin Malik ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqimu sufufakum wa tarasu kaga in ka faɗi wannan ka faɗi wani lafazi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Mutafakun alaihi ko kuma hadisin annuman bin bashir aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku ka faɗa sau uku aqimu sufufakum aqimu sufufakum aqimu sufufakum shike manzo Allah yana faɗin haka annuman bin bashir yace sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna ku baina qulubikum lalle ku tsayar da sahunku ko Allah ya saba tsakanin zukatanku sabanin wancan hadisi wujuhakum don haka zukata sukan saba a dalilin rashin hada sahu Anas yace fara'aytu ar-rajula sai na ga mutum yalzaku man kibahu bi man kibi sahibi ah, kafadarsa da kafaɗin wanda ke gefansa ya hada kafadarsa da na gefensa, wa rukbatahu bi rukbati fahilihi ya hada gwiwarsa da gwiwar na gefensa, wa ka'bahu bi ka'bihi ya hada idan sawunsa da idan sawun na gefensa. amma ibn usaymin da wasu malamai suna cewa wannan bayanin na Anas baya nuna cewa hakan sahabbai suke yana tsanantawa ne saboda jama'a su gane jikin gaba ɗaya ake so a hada don akwai wanda zai ko kafansa ɗaya can ku haɗa amma hannunsa na nesa da kai to shine ana zake ma misali da cewa ka haɗa sama tsakiya ƙasa a haɗa sama da tsakiya da ƙasa shine an haɗa sama kada a haɗa ƙasan kawai shine ka miƙa kafarsa ya miƙo kafarsa kun haɗa amma jikinku na nesa nan ba a hada sahuhin da sahabbai suke ba amma cewa sai an haɗa gwiwa da gwiwa a hada idan sawu da idan sawu ibnu ne ke wannan abu ne wanda ma ba za ka iya ba saboda mutane halitta su ba ɗaya ba ce wani dogo ne wani gajere ya za a yi a hada gwiwa da gwiwa ya za a yi a hada idan sawu da idan sawu za ka samu wani yana da tsawo wani gajere ne bayan da za a yi idanun sawunsu su haɗu amma abinda ana suke mana ishara da shi shine iya kokarin hada jiki gaba ɗaya a lokacin sahun sallah hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 616 sannan akwai riwaya ta anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa i'tadilu fi sufikum amma kalma ta i'tadilu bata inganta ba daga cikin kalmomi na daidaita sahu illa aqimu sufufakum wannan ya inganta A aqimu sufufakum wata tarasu ko a aqimu shi ma ya inganta kamar mai ta uku amma i'tadilu fi sufufikum wa tarasu kalmar ah, ba ta inganta ba hadisin yana ba'ifu sunan abi dawud hadisin 669 lafazi na biyu shine hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi min iqamati salat domin daidaita sahu yana daga alamar tsayuwar sallah ku daidaita sahun ku kaga in ka ce sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati salai ka faɗi lafazi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari babu iqamati safi min tamami salati hadisin 690 da kuma sahihu muslim babu fi taswiyati sufufi hadisin 659 al-imam muslim ya rawaito shi da fa inna taswiyata safi min tamami salati maimakon fa inna taswiyata sufufi min tamami min iqamati salati riwayata al-imam muslim fa inna taswiyata safi min tamami salati sannan akwai ah, lafazi na hudu shine lafazin Abu Hurairah hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqimu saffa fi salati fa inna iqamata saffi min husni salati hadisin al-Imam Muslim aqimu saffa fi salati ku tsayar da sahu a sallah fa inna iqamata saffi min husni salati saboda tsayar da sahu a sallah yana daga alamar kyawun sallah a wani lafazi ahsinu iqamata sufufi fi salati hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin 195 da kuma sahihu targhib hadisin 469 na biyar shine hadisin albara ibn azib yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata manzo Allah ya kasance idan kama ila salati idan zai tsaya da sallah yanfahu manasibahum aw sudurahum yana shafa kafadun sahabbai ko kirazan su saboda ya daidaita tsayuwar su wa yaqulu yana cewa istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum hadithun al-imam an-nasa'i yana kitabul imama kayfa yakunu al-imam as-sufu hadithun 802 lafazi na shida hadithun anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ce atimmu saffal awwal thumma alladhi yalihi wannan lafazin shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisin 1818 atimmu saffal awwal thumma alladhi yalihi ku cika sahun farko sannan wanda ke bin sa ya zo da wani lafazi atimmu saffal muqaddam ku cika sahu na gaba wa in kana naqsun falyakun fi safin mu'akhkhar idan ma za a samu naqasa za a samu naqasa to ya zama yana sahu na baya ba sahu na gaba ba amma cewa akin musaffal awwal fal awwal wannan babu shi a hadisin manzon Allah akin musaffal awwal fal awwal la cin musaffal awwal sun alladhi yali wanda shi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma a akin musaffal muqaddam ku cika sahu na gaba akwai eh, na bakwai shine hadisin anas har yanzu wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atimmu sufufa fa inni arakum khalfa dhahri ku cika sahu saboda ina ganin ku ta bayana ina ganin ku ta bayana don haka ku cika sahu to kai zaka ce atimmu sufufa sai ka tsaya nan ba za ka ce fa inni arakum khalfa dhahri saboda kai baka ganin mutane ta bayanka wancan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abdullahi bin umar shine lafazi na takwas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqimu sufufa wa hazu bil manatibi wa suddu al khalal aqimu sufufa wa hazu bil manatibi wa suddu al khalal ku tsayar da sahu ku daidaita kafadu wato ku saita kafadunku sannan ku toshe kafa da ke cikin sahu idan muke ya faɗi wannan nan ma ya dace hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 665 wanda a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa walinu bi aidi ikhwanikum ku sassauta game da hannuwan yan uwanku saboda lokacin tsaye da sahu wani zai iya taba ka ya ce ka gyara ka matsa ko ka ko ka abin nan ka dada wato ka kyautata tsayuwarka to karka yi fushi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tausasa game da hannuwan yan uwa wala tazuru furjati lishaitan kar ku bar kafa domin shaidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa man wasala saffan wasala billah wanda ya sadar da sahu Allah ya sadar da shi wa man qata'a saffan qata'ahu Allah wanda ya yanke sahu Allah ya yanke shi Allah ka tsare mu hadisin yana sahihu sunan abi dawud da kuma sahihu tartib hadisin 495 al-imam abu dawud yace wa ma'ana walinu bi aidi ikhwanikum abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ku sassauta game da hannuwan ƴan uwanku wato idza jaa rajulun ila safi idan mutum ya zo sahu fa zahaba yadkhulu fihi tana yiwuwa ka taho sai ka tsakanin mutum biyu akwai inda wani zai iya kutsawa to da ka zo shiga ka san akwai wani sai ya tsere ya ki ma buɗa maka in ta kai da za a tura tura ne sai dai ma ba zai buɗa sai ka shiga nan manzon Allah ya hana wato idan kana cikin sahu sai ka ji wani ya taba ka zai kutsa manzon Allah yake ka kyale shi shi ma ya shigo ko da za a samu takura din wato ashe abinda manzon Allah yake fifitawa shine gwamma ai sallah da matsi a tsakani akan ai sallah warawara sallar ta yi daɗi amma kuma sahun dai an samu kafa domin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wala tazaru furujatin li shaytan kar ku bar kafa don shaytan kar ku bar kafa ma shaytan wato inda za a samu matsi a sahun ya fi sauki akan a ce an samu wato sarari a tsakanin mutum da mutum amma kuma kafa din ya samu wanda manzo Allah yake hanawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wayan bazi an yulina lahu kullu rajulin manki baiti kana tsaye da wani ya taho sai ka ja ka fadarka hatta ya kula fi safi shi ma wanda ya shigo sahu wannan ita ce fassarar al'imam abu dawud wanda yana cikin malaman da suka rawaito wannan hadisi hadisin anas bin malik hadisin abdullah ibn umar Allah ya kara masa yarda lafazi na tara a hadisin anas bin malik har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqimu sufufakum fa inna min husni salati iqamatas sufufi fa inna min husni salati iqamatas sufufi ku tsayar da sahunku don ku alamar kyawun sallah shi ne tsayar da sahun sallah akwai bambanci tsakanin wancan lafazi da muka yi a baya ahsinu iqamatas sufufi fi salati wannan lafazi daban wannan kuma aqimu sufufakum fa inna min husni salati iqamatas sufufi hadisin yana al-musamman ibn abi shayba sannan lafazi na goma hadisin anas har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istawu istawu istawu kaga inda zaka tsaya haka shikenan sau da yawa zaka ga wasu limamai suna yin haka wannan ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gaban bai kamata ka kara ba ainihin hadisin yanda ya zo daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istawu istawu istawu sai ya ce fawallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa na arakun min khalfi lallai na kan ganku ta bayana kama arakum min bayne dai kamar yadda na kan ganku ta gabana hadisin yana fahimu sunan nasa'i hadisin 813 manzo Allah ya rantse da Allah yana ganin sahabbai ta bayansa kamar yadda yake ganin su ta gabansa don haka idan sahu ba ta yi kyau ba manzo Allah yana gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gari. Allah yana nuna mar duk da cewa idanunsa ba su baya din suna ta gaba amma yana ganin abin da ke aukuwa ta bayansa to hadisin ya zo da da magana kashi biyu, wannan magana umarni istawu istawu istawu kashi da biyu fa rantsuwar da manzon Allah ya ce yana ganin sahabbai ta gaban ta bayansa kamar yadda yake ganin su ta gabansa to yanzu idan za ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka faɗi rabin hadisi istawu istawu istawu sai ka yi shiru don ba ka ganin mutane ta bayanka kamar yadda manzon Allah yake wannan kususiya ce kamar yadda al-Imam qurtubi ya faɗa yana cewa ahlus sunna suna ɗaukan hadisin nan ala zahiri yanda zahirin lafazin sa yanzu li'annahu fihi ziyadatu karamatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarin karama ne ga manzon Allah ƙarin karama ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar karama ta manzon Allah haka al-Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa kuma inna zalika al-idrak yajuzu an yakuna bi ru'yati aynihi tana yiwuwa ganin da annabi yake ta bayansa da idon shi ne in kharakat lahu al-adatu fihi aidan shi kaifin ganin annabi ya bambanta da namu sai Allah subhanahu ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idansa yana ganemar baya kamar yadda idanunsa suke ganemar gaba kaga ya zama karama gare shi wato an ƙara daraja gare shi sallallahu alaihi sallam. wa kana yara biha min ghairi muqabala ko da bai yi gaba da gaba da gaba da kai ba yana gani li'anna al-haqqa inda ahli sunna al-imam al-qurtubi yake saboda aqidar ahli sunna ita ce inna ru'ya la yushtaratu laha aqlan udwun mahsus gani ba sharadi bane zama sai akwai ido wannan ita ce aqidar ahlus sunna ba sharadi bane sai da ido zaka gani idan Allah ya ga dama zaka gani ko baka da ido ko da baka da ido kana iya gani wala muqabala wala qurb wa inma tilka al-umur adiya wa yajuzu husulul idrak ma a aqlan tana yiwuwa mutum ya iya gani alhali kuma babu idanunsa kamar misali mutum ya mutu an binne shi a kabari gawarsa ta rube amma ana ba ka labarin ga abubuwan da suke aukuwa gare shi a barkaku da me yake gani kaga ya nuna cewa ba wannan idon bane kawai yake sa a yi gani iko ne na Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda ya ba ma sa iko yana iya ganin bayansa kamar yadda ke ganin gabansa wannan bayanin yana cikin fathul bari babu ifatul imamin na tafi imamin salatu wa zikr al na goma sha daya akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawwu sufufakum wa ahsinu ruku'akum wa sujudakum sawwu sufufakum wa ahsinu ruku'akum wa sujudakum ku daidaita sahunku ku kyautata ruku'unku da sujudanku wannan lafazin ma ah, yana da kyau mutum ya yi shi waɗannan lafuzza duk sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kamar sahabbansa an samu wasu lafuzza da suka zo daga wurinsu misali sayyidina ali bin abi talib yana cewa istawu tattawi qulubukum wa tarasu taraham ku daidaitu Allah zai daidaita zukatanku ku haɗa kawunanku Allah zai muku rahama ku haɗa kawunanku Allah zai muku rahama wato idan kun haɗu a sahu Allah zai muku rahama idan kun daidaitu zukatan kuma za su daidaitu wannan lafazin lafazin sayyid na ali ne Allah ya ƙara masa yarda yana cikin al-musannaf kitabu salati ma qalu fi iqamati salati hadisin 369 sannan akwai lafazin sayyid na usman sayyid na usman bin affan yakan ce istawu wa hazu bainal manaqibi ku daidaitu kuma ku saita tsakanin kafadu fa inna min tamami salati iqamatu as fa inna min tamami salati iqamatu as saboda yana daga alamar cikan sallah idan aka tsaye da sahu wannan lafazin sayyidina Usman babu laifi da mutum ya dauka ko dai ka dauki na sahabi ko ka dauki lafazin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka ɗaukan lafazin annabi ya fi a kan ka tsara naka amma akwai lafazi guda wanda muke yi wanda ba shi da asali wannan lafazin shi ne istaqimu limamai sukan yi shi wannan lafazin babu shi a hadisi gaba ɗaya sannan ma'anarsa ma bata dace ba kamar yadda ibn al-usaimi na faɗa a littafin majmu'u fatawa mujallad na goma sha shida shafin 357 ta ce wa amma ba'bul a imma amma kamar yadda wasu limamai sukan ce istaqimu istaqimu fa inna hadhihi la asla wannan ba shi da asali wa tarid an annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo daga annabi ba yace wa qad bahastu anha ibnu al-usaymin yace ni da kaina nayi ta bincike shin akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa istaqimu wa sa'altu ba'd al-ikhwan kuma na gaya ma wasu yan uwa almajirai an yaba hasu an hasu masu taya na bincike falam yajidu laha aslan an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu istaqimu da ni da sauran masu bincike ba mu tarar da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan kalma ba sai ya ce wala wajha li qawlihi istaqimu sannan babu ma'ana domin ma'anar istaqimu kalman ta zo cikin hadisin annabi babu shakka istaqimu wa lan tahsaw annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku daidaitu amma daidaitu wanda manzon Allah yake magana akai ba na sahu bane ya'ani ala dinillah wa laysa hada mahall ku daidaitu akan addinin Allah ba akan sahu ba لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف في صلاتي tunda yanzu umarnin da za a yi a tsaye da sahun sallah ne falmashiro abin da ya dacewa shine a ce a ƙimu sufufakum ko sauwu sufufakum ma ashbah zalika mu ci gaba da karatu wa an abi huraira an karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce khairu sufufir rijali awwalaha mafi alkhairin sahun maza shine na farko wa sharruha akhiruha mafi sharri ko na karshe wa khairu sufufin nisa'i akhiruha mafi alkhairin sahun mata shine na karshe wa sharruha awwaluha mafi sharri kuma na farko hadisin rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi to anan sallah gaba ɗayan ta babu sharri yana da kyau mu sani kalmar da aka kawo na sharruha akhiruha al-imam an-nawawi da wasu malaman hadisi sun fassara ba wai ana nufin wanda ya tsaya sahun karshe masharranci ne bala ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba manzon Allah yana nufin cewa sufufur rijal fa hiya ala umumiha fa khairuha awwaluha abada mafi alkhairin sahu ga shine farko har abada da aka ce mata fa mafi alkhairin sahun na ƙarshe saboda mata su fara sahu daga ƙarshen masallaci suna tahowa gaba maza kuma su fara sahu daga gaban masallaci suna tafiya baya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan ma idan maza da mata sun haɗu kenan al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 1660 yace wal murad wa amma idza sallaina mutamayyizatin la ma'a rijali idan mata suka yi sallah su kadan sun haɗu za su yi sallah su kaɗai to abin ya kamata shine su yi sallah maza su sallah sahu daga gaban masallaci zuwa baya amma idan za su yi sallah da maza fa su yi sahu daga ƙarshen masallaci zuwa gaba saboda nisantar da tsakaninsu da maza wannan ita ce hikima don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khayar sufufi mafi alkhairin sahu yana nufin ta wajen falala ta wajen falala ta wajen lada ta wajen samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ke sahun farko ya fi akwai falala mai ɗimbin yawa wanda cikin karatu gaba insha Allah za mu karanta to da aka ce ah, mafi alkhairin sahu farko kaga ya gwada cewa daga farko yana fara sahu bayan liman a الأول في غير جهة liman ما اتصل بالصف farko shine wanda ke bayan liman. yadda al'imamu na wuri faɗa da sauran malamai suna cewa idan da a ce kamar a ainihin goshin masallaci da a ce kamar nan goshin masallacin liman zai tsalla eh, nan sai a samu sahu a cikin goshin masallacin nan to wannan sahu na cikin goshin masallaci shine na farko idan wani ya ci gaba da sahun nan ta waje to yana da na ɗaya da wanda ke cikin masallaci ta bayan shi abinda zahirin hadisun da yake karantarwa ke al-imam an-nawawi Ya ce as-saff al-awwal al-mamduh alladhi qad waradat al-ahadith wal sahun da aka yi magana cewa yana da falala ba wai cikin masallaci bane la wanda ke baya da liman sannan ko da a ce karshen masallaci ya taho idan wani ya jona ta waje ya fi lada akan wanda ke cikin masallaci ta bayan shi matukar dai ya kasance ainihin cikin masallacin da sahu ya hada yace sawa'un jaa sahibuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran tana yiwa masallaci ya cika sai wani yazo ya hada ta waje da sahun farko to wannan da yazo a ƙarshe ya hada sahu da na sahun farko ta waje ya yi sauran waɗanda ke bayan sahun farko a cikin masallaci saboda ne aiki da zahirin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri abinda manzon Allah ya faɗa kenan khairu sufufir rijali awwaluha awwalu haɗin nan ba wai la'akari da cikin masallaci bane kawai la yace sawa'un takhallalahu maksuratun wa nahwaha am shin an samu daki da ya raba tsakanin sahun farkon da kai inda ka jona naka ko ba a samu ba hadha huwa sahih alladhi yaktabihi bawahir alahadith wa sarraha bihi almuhaqqiqun wannan shine abin da zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi ibn abbas qala sallaitu ma'a rasulillah nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta lailatin a wani dare wa qumtu an yasarihi sai na tsaya ta hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rasulullahi bi ra'si min wara'i sai manzon Allah ya kama kaina ta bayana faja'alani an yaminihi ya dawo da ni ya saka ni ta damansa muttafaqun alayhi wato yana sahihu bukhari yana sahihu muslim wannan yana karantar da mu idan mutum biyu za su yi sallah ga yadda suke tsayuwa idan mutane biyu za su yi sallah shi mamu yana tsayuwa ta daman liman ne ba ta hagunsa ba idan mamu ya tsaya ta hagun liman to kamata yayi sai liman ya dawo da shi ta damansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abdullah ibn abbas a littafin ibn qudama al-mughni a juz'i na biyu shafi na 25 take wa idza kana al-ma'mum wahidan zakara ya kasance mamu mutum ɗaya ne liman zai sallah da mutum ɗaya wannan mutumin kuma namiji ne fa sunnatu an yaqifa an yamin al-imam rajulan kana aw gulaman shin babban mutum ne ko yaro ne idan ya zama liman zai yi sallah da wani ko da yaro ne to ya kamata ya tsaya ta daman liman saboda abin da ya auku da abdullahi bin abbas yaro ne karami annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi da shi ya dawo da shi ta sa ba za ka ce ai tun da yaro karami ne ai ba za a yi sallah da shi ba akwai hadisin jabir wanda ke kama da wannan wanda abdullahi bin abbas ya rawaito Jadir jabir yace qama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana sallah fajitu sai nazo fa waqaftu an yasarihi sai na tsaya ta hagun annabi sallallahu alaihi wasallam fa adarani an yaminihi sai ya juyo da ni ya dawo da ni ta daman sa hadisin yana sunan abi dawud don haka ibnu qudama yake fa in waqafa an yasari imamiki wa khalfa al-imami saffun idan a ce a bayan liman akwai sahu sai wani ya tsaya ta hagun liman a bayan imam akwai sahu wani ya zo ya tsaya ta hagun imam ihtamala an tasiha salatuhu babu laifi ana iya cewa sallarsa ta inganta a haka wato dan mutum yayi sahu da liman alhali akwai jama'a a baya akwai wani sahu a baya bai bi sahu ba ya yazo yayi sahu da liman yana cewa sallarsa ba ta baci duk da cewa akwai muhawara kai. dalili saboda hadisin da muka karanta a baya lokacin da sayyidina abubakar yake ba da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida yana cikin jinya da ya taho sai ya zauna ta hagun sayyidina abubakar kaga sayyidina abubakar yana imam dan akwai riwaya da take cewa sayyidina abubakar shine ya ci gaba da ba da sallah a matsayinsa na imam a matsayinsa na imam ga mamu kaga a bayan sayyidina abubakar akwai mamu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gefansa ta hagu ba a cewa sallah ta ɓaci domin da a ce sallah in mutum ya yi haka sallah ta za ta ɓaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da ya faɗa da ya ce to kada wani ya yi haka tunda bai faɗa ba ya gwada cewa ba laifi ba ne don wani ya tsaya ta hagun liman wato tsayuwa ta hagun liman baya ɓata sallah amma dai ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi da kansa eh, ya yi sallah da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya tsaya ta hagunsa ya dawo da shi ta damansa haka jabir bin abdullahi ya salla da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta hagunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi ta damar sa. sai ibn qudama yake as-sunnatu an yaqifa al-ma'mumuna khalfa al-imam sunna ita ce mamu su tsaya a bayan liman fa in waqafu qaddamahu lam tasih amma idan mamu suka tsaya ta gaban liman sallan bata yi ta ba wannan ita ce abinda akasarin malaman fiqh suke faɗa. fatawar da suke fada cewa idan mutane suka yi sahu ta gaban liman sallar su bata inganta ba sai dai su yi sahu ta bayan liman fahimtar galibin malamai alimamu abu hanifa alimamu shafi alimamu ahmad bin hamdan wanda in ka tafi madina za ka ga akwai iyaka da suke sawa don misali ta goshin masallaci za ka sun sa iyaka ba a sahu ta nan har ma sukan sa dogare da ke hana mutane ke sallah ana ma saka eh, wani allo an rubuta wanda ya sallah a nan bayi da sallah a rubuce mai dalili saboda galibin malaman fikihu suna cewa ba daidai bane kai sallah a gaban lima sai dai kai sallah a bayan lima al-imam malik ce la tasihhu sallata inganta li'anna zalika la yamna'u al a bihi fa ashbaha man khalfahu al-imam malik yana cewa sallar ba ta bashi ba shi yasa mu anan da yawa ba mu damu ba muke sallah ta gaba da bayan liman saboda masabar malikiya amma mafi yawan malaman fiqh suna cewa wanda ya sallah ta gaban liman babu sallar shi me ya dalili saboda hadisai da muka karanta inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi an saka liman ne don ayi koyi da shi idan ka je gaban liman ka zama kuma limamin liman ko in ka je gaban liman ka zama imam ga liman ولأنه يحتاج إلى الاقتداء إلى الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه ibn kudama ya ce kuma in babu za su bika sai ka dan leƙa ta gindin hammatan ka in ruku ake ka gani an dago kafin ka dago ko sai ka leƙa ka dinga waige kenan kana kaga sallaka tana ta samun na saboda waige da kake ta yi kana da buƙatar waige don ka gane an daga ko ba daga ba wali an zalika lam yunkal an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaba ɗaya rayuwar manzon Allah ba a taɓa samun lokacin da wani ya yi sallah ta gaban shi wala huwa fi ma'anar manqul falam yasih saboda aka sallar ba ta inganta ba kama law salla fi baitihi bi salati imam haka wanda ke sallah a gidan shi saboda yana jin sautin masallaci yana jin sautin masallaci yana jin jami'i a gidansa yace shi ma sallar ba ta inganta ba wannan shine abin da galibin malamai suke faɗa in ka duba fatawar ladina mujallar da bakwai shafi na 416 to amma idan akwai larura fa wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa saboda ya kawo muhawaran a littafin wal kubra mujallar da shafi na 331 ya kawo muhawarar da malamai suka yake cewa fahimtar al'imamu malik ita ce mafi inganci a halin larura idan babu larura to fahimtar akasarin malamai suke wannan fa ita ce gaskiya idan akwai larura dan akwai larura ta gaba ɗaya masallacin ko ina ya kure ko ina ya kure dole sai ta gaban masallacin za a yi sahu to idan an kai ga haka sai ka wuce gaban masallaci amma matukar akwai wuri ta bayan masallaci ba daidai bane mutum ya salla ta gaban masallaci wannan shine abin da galibin malaman sunna suke faɗa kuma shine mafi dacewa Allah ya samu gani ibn qudama yace fa in kanu salasa taqaddama al-imam kana salla da mutum guda kamar yadda Abdullah ibn Abbas yake salla da Annabi sallallahu alaihi wa sallam su biyu ko yanda Jabir yake salla da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai ga wani ya taho kuna sallah ku biyu da kai da imam sai wani ya taho mutum na uku ka kaga mamu sun zama guda biyu da ya za a yi ibnu qudama yace wa qafal ma'mumani khalfahu mamun nan su za su ja baya ba liman bane zai matsa gaba mamun nan su za su ja baya ba liman bane zai matsa gaba akwai mutumin da zai taho masallaci idan ya samu mutane na sallah wanda aka sai haka suke mutane biyu na sallah yana zuwa sai ya tura liman to wani wajen turawan liman sai ya razana ba mamaki ya ruga a guje ya dauka dukansa za a yi kaga hankalinsa ya fita daga sallar sai ya ruga a guje domin bai san me ya faru ba a matsayinsa na liman akwai wanda zai ba shi umarni liman an shine jagora shi kamata ya bada umarni yanzu ga wani ya zo yana ba shi umarni to mai ba shi umarnin nan kaga ba mai sallah bane mai bugu ne saboda haka sai ya ruga wa ya kamata ya ja baya su ne mamu ba liman ba ne ya kamata ya ja gaba wanda ita ce fahimtar na umar sayyidina ali bin abi talib jabir bin zaidin Alhassan hasan al-basri ata'u bin abi shafi'i da sauransu wanda ibnu kudama ya yi magana akai wa in kabbara al-ma'mum an yamin al-imam da ake mamu na uku na biyu da ya taho sai ya yi kabbara ta daman liman dama liman yana tsaye da mutum guda ta damansa sai wani ya taho shi ma ya tsaya ta daman ɗayan kaga sun zama suna layi guda ke sun ma a aka wani ya taho fa kabbara an ya sari sai kabbara ta hagun liman yaya za a yi kenan da ba mamaki ba su yi karatu ba ba su karatu ba dan da sun yi karatu za su gane idan mutum ya fi biyu to kamata ya yi su zama suna bayan imam amma idan mamu ɗaya ne to liman zai sahu da shi idan mamu biyu ne bayan liman to sai zama ba su da wannan sani sai suka yi ta layi sahu guda wannan yana damar liman wannan hagun liman ibn kudama ya ce ba ja gaba zai yi ba liman ɗai kama kan wannan zai ya tura baya ya kama kan wannan ya tura baya saboda da manzon Allah ya yi ma Abdullahi bin Abbas kenan kuma gaskiya zai tura wannan baya kuma sannan sa bata baci ba kama fa'ala nabiyyu bi Jabir yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Jabir wala yataqaddamu al-imam yace kada liman ya je gaba abinda zai sa liman ya matsa gaba illa an yakuna wara wara'ahu bayyukun sai dai idan bayan babu inda za a yi sahuri ya matse wuri ya matse bayan babu inda za a yi sahu to nan liman sai wa in taqaddama jaza yake cewa sai liman ya matsa gaba ala kulli hali ko da a ce liman din ne ya matsa gaba sallar ba ta baci wannan yana cikin al-fiqhul muyassar shafi na 124 da kuma fatawa lajna mujallal na bakwai shafi na 416 da fatawa kubra mujallal na shafi na 331 da littafin ibn qudama al-mughni mujallal na shafi na 25 Allah ya sa albarka cikin amin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure السلام ورحمة الله Allah ya kauta da alheri Allah ya ba da lada wato shi yana mana matashiya duk wannan karatu muna cewa liman ne mai ikon ya ce a daidaita sauwa to ina ladan ya samu wannan iko ina ladan ya samu ikon ya ce wa mutane ku daidaita sahu ba shi da wannan iko ikon ka ne ta da ikama in yi ikama ya gama jahilci shi ke sa haka ka samu ladan shi da shi jama'a ku daidaita sahu ku gyara ku kashe waya a ba ne wanda zai ce a daidaita sahu ne wa Shi ne imam imam shi ke da dama ya ce a daidaita sahu in ya ga dama ya shiru kuma ya kalla wannan ita ke sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda kawai bilal yake yi shine zuwa ya gyara sahun ba cewa ku gyara ba babu wannan umarni kamar yadda muka karanta a baya alaikum salam sai hmm. ne mai masan na tsare ban gane ba liman ya ce a da ta sau yaki tashi na yana zaune a zuwa. na ya na abin da ya faɗa nan sallarsa ta ɓaci ne tunda bai daidaita kan ba ransa ya ɓaci nan to bai dai kyauta ba saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilan da yake umarni sahabbai suna jin umarnin ku daidaita sahu sahabbai za su daidaita kuma ya mana bayani cikin hadisin da muka karanta a baya yana cewa walinu bi aidi ihwanikum ku sassauta ma hannuwan yan uwanku idan dan uwa ya nemi a daidaita sau a bi shi a masa biyayya to na ne wanda zai sa mutum yi wa neman bore wanda ya gwada cewa ya rena ainihin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya wulakanta liman game da sallah ya wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana tsayuwa ne a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sallar sa ba ta ɓaci saboda wannan hmm. alaikum salam sallah a saman liman sallah ta saman liman babu laifi muna magana akan sallah ta gaban liman hmm, alaikun sallah to shi ne karatu na gaban insha Allah in ka zo sati ne zuwa Allah ya nufa mun yi zaka